This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Laraba uku ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana'antar tace albarkatun man fetur ta Aliko Dangote ta fara fitar da man dizal da man jirgin sama kasuwa a wannan makon. bayan haka za ku ji cewa jam'iyyar labour a najeriya ta ce ta ɗauki matakan warware matsalolin da suka addabe ta a cikin gida sannan za mu kawo muku karatun alkur'ani mai girma daga ƙananan yara albarkacin azumin watan ramadana amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hawa Sharif. A yau Laraba kasar Ukraine ta ce Rasha ta kai mata wani hari cikin dare da makamai masu linzami guda uku da jirage marasa matuƙi guda hudu. to sai dai an rawaito cewa dakarun rudanar saman ukraine din sun yi nasarar lalata dukkan jirage marasa matukin guda hudu da aka harba a yankunan kemalemski zertomer grovokra da charles casey gwamnan yanki na kirovograd andre repoge ya ce wata 'yar gobara ta tashi sakamakon hare-haren amma ba wanda ya samu rauni dakarun saman suka ce harin makamai masu linzamin ya kaikaici yankin donetsk ne da ke gabashin ukraine ba a dai ba da labarin wata banna ba a yankin sakamakon harin ana sa ran ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta nato su tattauna batun kudirin samar da kudi dala biliyan 100 domin tallafa sojojin ukraine kudirin da sakatare janar na kungiyar ta nato jan stoltenberg ya gabatar ya hada da shigar neto kai tsaye wajen kula da tallafin da mambobin kasashe ke samarwa da dakarun na ukraine wani aikin da amurka ke jagoranta na haɗin gwiwa na kasashe sama da hamsin stoltenberg ya shaida manema labarai a yau laraba cewa abu ne muhimmi a tashi daga dan takaitaccen tallafin da ake sawa ukraine din na dan tallafin da ke zuwa na dan gajeren zango ya zuwa kwakwaran tallafi na dogon zango bisa jajircewa kungiyar ta nato ya ce dakarun ukraine za su samu karfin jajircewa ne bisa tsare-tsaren fafatawa a filin daga idan suka kwana da sanin cewa za a mara musu baya a koyaushe a ranar laraba kotun tsarin mulki ta kasar uganda take amincewa da sauya hukunci kan dokar kasar da ta haramta yin luwaɗi da maɗigo da canza halitta da dangunansu dokar da ta haramta luwaɗin da ta fara aiki a watan mayun bara ta bayyana duk wanda aka samu da aikata luwaɗi zai fuskanci hukuncin ɗauri haka kuma dokar ta tanaji hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da aikata luwaɗi da ke ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato hiv aids da wanda aka samu da aikata luwaɗi da mutanen da aka sa a rukunin masu rauni da suka hada da ƙananan yara da tsofaffi amincewa da dokar da ya janyo allah waje daga ƙasashen duniya inda har bankin duniya ya dakatar da bayar da wani sabon bashi ga ƙasar ta uganda ita kuma amurka ta kakaba mata takunkumi akan biza da ya hana jami'an ƙasar uganda shiga amurka ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba ne sojojin isra'ila suka ce hare-haren da suka kai ta sama da ya kashe ma'aikatan agaji bakwai a gaza mummunan kuskure ne shugaban sojojin na isra'ila janar herzi helayi ya danganta harin da ya kashe 'yan kungiyar agajin ga wani kuskuren fahimta da aka samu a cikin dare a lokacin yaƙi a wani irin mawuyacin yanayi kungiyar agaji ta wck na gudanar da ayyukanta ko'ina a fadin duniya da ya hada hada a kasar ta isra'ila domin ayyukan taimako a mawuyacin yanayi cewar halayi cikin wata sanarwa ta faifan bidiyo kungiyar na aiki kafada kafada ne da dakarun tsaron na isra'ila da suka ce sun gamsu matuka da mahimmancin aikin da kungiyar ke yi wata gobara ta tashi a wani gidan shakatawa na dare ko kuma club a turance da ke birnin istanbul na kasar turkiya a ranar talata ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 29 wani mutum guda ya samu rauni gwamnan istanbul dawud gul ya ce wutar ta tashi ne a gidan shakatawar a yayin da ake gudanar da aikin gyare-gyare a wurin gwamna gul ya ce mutanen da ke gudanar da wannan ayyuka na gyare-gyare ne lamarin ya tsari su kulab din dai na kasan ginin wasu gidajen zaman jama'a ne da ke tsakiyar birnin na istanbul gobarar ta laƙuma ɗaukakin harabar wurin inda har ta kai ga wata harabar gini na uku kafin 'yan kwana-kwana su yi nasarar shawo kanta magajin garin istanbul ekran imamogul ya shaida manema labarai cewa manajan kulab din bai nemi izinin hukuma ba domin gudanar da aikin gyare-gyaren ko kuma wani aikin gini a wurin mutane akalla shida ne ake tsare da su domin amsa tambayoyi dangane da afkuwar lamarin da ya hada da masu gudanar da gidan shakatawar da ma mai kula da gyare-gyaren da ake yi a wurin. Labaran aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wannan makon ne masana'antar ta ce albarkatun man fetur ta Aliko Dangote ta fara aiki inda ta fara fitar da man diesel da na jirgin sama zuwa kasuwa. sai dai masana na ganin fara fitar da albarkatun man fetur na kamfanin aliko dangote ba zai sa farashin ya sauko ba nan da nan wakiliyar muryar amurka rikayya basha ta aiko mana da wannan rahoton daga abuja A makon nan ne masana'antar ta ce albarkatun man fetur ta Alunko Dangote da ke jihar Legas da fara fitar da tacaccen mayi zuwa fadin kasuwannin kasar da suka hada da man dizil da kuma man jirgin sama Devi Kumar Edwin shine shugaban mai kula da rukunin masana'antar tace albarkatun man fetur ta Alunku Dangote. Ya shaidawa manema labarai cewa masana'antar ta fara aikewa da tacaccen maye zuwa ga 'yan kasuwa ranar Talata. Devi Kumar ya ce masana'antar za ta na tace albarkatun man fetur akalla ganga 650 a duk rana, wanda hakan ya bawa kamfanin zama na ɗaya wajen tace maye a Afirka. Dillalan man fetur dai na shirin cimma matsayi da farashin naman man a kan Naira 1,220 a kowace lita. 'Yan Najeriya dai na bayyana farin cikin su da jin wannan labari. Sunana Sabiu Suleiman, yan wannan ma'aikata da muka ji an ce an buɗa da da muna ta jin da cewa za a buɗa. to yanzu kuma muna jin fara fitar da wasu sassa na mai daga cikin ta to lallai gaskiya muna farin ciki sunana aminu abdullahi gaskiya mun yi murna sosai kuma mun yi appreciating kawai shine mu fatanmu shine wannan tace mai da aka fara yi a nigeria mu gani a kasa. bashir salisu shine shugaban dillalan man fetur ta ibma reshen arewa maso yammacin nigeria ya ce fara fitar da tacaccen albarkatun mai da masana'antar alinko dangote ta abun farin ciki ne sai dai kuma hakan ba zai sa farashin sai sauka ba shi wannan refinery ta aliko dangote da ya bude kuma ta fara aiki lalle za ta kawo sauƙi na samun kaya a kusa da mu amma maganar sauƙi na kaya wayayo ƙasa inda ake tunani wannan gaskiya fa ba zai yiwu ba tunda ko shi ma inda yake alfahari zai sai da kayansa a balu na inda dala take tafiya haka zai sai da kayansa a hirarsa da muryar amurka Ali Usman Jibo masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar koyar da malamai da ke jihar Jigawa. Ya ce ba lallai ba ne fara ta ce albarkatun man fetur a Najeriya ya sa farashin sai sauko kamar yadda mutane ke hasashe. Ita wannan masana'anta an yi ta ne domin a samu riba. in muka duba yanayin tsada na su kayayyakin da kamfanin yake bukata wajen eh, samar da shi tacaccen man fetur din to za mu duba cewar ko da za a samu sauki gaskiya ba farko farko yanzu ba ko da yan najeriya gaskiya kar ana da kafa a kalli cewar wannan matata ta dangwata ana yin ta mai zai kare a gaskiya sai daga baya idan za a iya tunawa dai alunko dangote ya kashe kusan dalar amurka biliyan ashirin wajen gina masana'antar wanda kuma a baya sha samun tsaiko kafin fara ta ce albarkatun na man fetur rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha biyo bayan babban taron jam'iyyar adawa ta lebo a jihar anambra da ke najeriya wanda ya kawo suka daga kungiyar kwadago jami'an kamfen ɗin jam'iyyar sun yi alkawarin ɗaukar matakin warware matsalolinsu na cikin gida bayan haka ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta lebo peter obi ya ce shi ba shi da niyyar sauya sheƙa amma hakan bai hana shi yin hannunka mai sanda ga shugabannin jam'iyyar ba wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Peter Obi ya shawarci jam'iyyar ta tuntubi masu ruwa da tsaki irin kungiyar kwadagon NLC da TUC kafin shirya taron. amma hakan bai yiwu ba don zargin da jam'iyyar ke yau shugaban nlc comrade joe ajero ke share wa kansa hanyar zama shugaba gabanin taron da ya dawo da julius abure a matsayin shugaba yan kwadago sun mamaye ofishin jam'iyyar abuja suna nuna tana fama da cin hanci da rashawa kuma abure baya mulki bisa ka'ida ko ma ba a zaɓe shi bisa ka'ida ba tun farko daraktan kamfen na peter obi ibrahim hussaini abdulkarim ya ce za su ɗau matakan gyara za a samu a daidaita abin da ya faru a cikin wannan fati namu na labour party kuma muna shara in allah yadda za a sake wani zaben wanda zai fitar da abin da ake kira all inclusive primaries wanda convention wanda kowa da kowa zai shiga mun fitar da shugaba wanda zai ja mu ya ja gama zuwa samar da babbar nasara game da bawa obi tikitin takara a zaben 2027 mai zuwa abdulkarim ya ce ba haka ake zabar dan takara ba a tsarin demokuraɗiyya. kuma cewa wai sun ba shi tikiti national executive council ba sa ba mutum tiket a wayan da ke ba da tiket zaɓe ake yi shi ma convention ne ake son a yi ake yi mutane su taru a zo a ce wani aka tsaida kuma za a ba kowa dama a cikin fati in ba shi kaɗai ma zai takara ba su masu ce son son su takara kuma shi wannan shine stand din na Mr Peter Obi ya fi son a ce ya takara ne ya samu kujerar ba wai wani ne ya ba shi ba kuma wannan ai lokaci ne mai tsawo rai ne zai kai a san wani wane ne zai yi wannan takara ba wai su zauna rana ɗaya ba su ce sun bashi saboda sun je sun yi abin da ba daidai ba saboda shi kuma ya ba musu ya ce musu abin da suka yi daidai tsamin dangantakar kungiyar kwadago da jagorancin abure ya sa har leba na cewa kungiyar ta nlc ba ta da hurumin cewa tana mallakar jam'iyyar dan jam'iyya ta kowane mai sha'awa ne ba sai dan kwadago ba zanga-zangar lumana da nlc ta yi kan tsadar rayuwa ta sa shugaba tinubu yin shagubin tun da ya kada su a zaben 2023 sai su jira sai 2027 maimakon zanga-zanga jigon leba babacir david lawal ya caccaki tinubu da cewa bai ma kada obi a zaben ba. so duk wannan abu ɗaya da ke bani sha'awa na ce na sani ap sun san ba su suka ci zaben nan ba tsoron su kuma kar a zo a yi runoff tsakanin apc da labour party sai suka rubuta suka murɗe kuri'an da dai labour party zai zo third a ciku ya zo second just in case akwai alkalin da yana da karfin halin da sai ya ce a koma a yi zabe bali ma ba a samu alkalin ba ba mamaki jam'iyyar da ta yi tasirin zama ta uku har da samun gwamna alex oti na abia ta fuskanci irin wannan dambarwar nasura da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da biyar. Sai kuma shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan makon muna ɗauke da labarin wani ɗan asalin jamhuriyar Nijar mazaunin yankin kudu maso gabasin Najeriya wanne yake fafutukar neman abin rufin asiri har ma da taimakawa dangi. Saɓanin yadda a baya mafi yawancin waɗanda suka tsinci kansu cikin halin tawaya suka fi ganewa su rungumi bara a matsayin sana'a. Sai sana'a za ka yi ta da koya take ya fa a ce kawai bara za ka yi. tunda ni abin da ran yanzu kashe ta maka bara gaskiya ba zan yi abu tunda duka abin da ya sami duka ba bai kai da shekara biyu ba wasu yanzu ka ce in koma in yi bakin traffic ko yana wani bara gaskiya ka gaskiya ba zan yi wannan ba. To amma kafin nan bari mu nufi jami'ar Abdulmumuni ta birnin Yamai inda wani ɗalibin da aka yanke wa hannu tun a lokacin da yake aji na uku a matakin firamare ke ƙoƙarin ganin ya cimma gurinsa na rayuwa. Sa'idu Umaru na mata wanda ya haɗa wasan taekwondo da karatun kimiyyar noma a rubuce da yadda ya kamata a yi abin a aikace na fatan ganin al'ummar Nijar ta yi alfahari da shi watan wata rana a fannin da kusan ana iya cewa ya addabi kasashen yankin Sahel wato maganar samar da wadatar abinci. Kamar yadda za a ji karin bayani a ci gaban hirar da muka gutsuro muku a shirin da ya gabata. Ina karatu ne, ina jami'a, ina sport yanzu ta kai wani bisi ya zo daidai da kamar lokacin da nake zuwa training da lokacin zuwa jami'a yanzu daidai da lokaci guda wani bidiyo sai na zaɓi guda in bar jami'a in ta yi wurin wancan training da ta kai akan matsalar kuɗin mota ban iya ta yi jami'a in dawo a lokacin in shiga takasi kuma in za wurin training wurin jere ga juna ma na taba fadda din shekara biyu ta karatu na a akan dai ina da wancan guri ina tsammani in samu mai dai shi isa kama yanzu tele hawayen su kama masu da kasa masu bada su gani to wannan abu da abban kai na shi yasa ni ƙara da dan dakule karatu na tunda yanzu mun kai balaguro na ta yi defender ɗin drapo in nigeria ana nan jami'a ana examen malaki ke na kai litir yanzu examen an kai da na zo sai a dace bi dole sai na defender har su bi na a maimaita shekara amma da yake bai ta gaban ba kamar an samu mai da'in kan harkar taekwondo nan yaya abin ya samo asali eh magana da macin ta mini take ce min kamar sai bara yanzu to ina da nakasa ba abin da zan iya yi bayan bara in to da ni gani wannan abun na kasassu suna yin taekwondo ni gani ga laraba wannan sama da jisu siyo sun maharo kusa suwaye akwai lokacin da ni kadai na duka duka Niger guri na almost in sauran mutane suka suka fahimta kenan ko ba dole ni ni nasara ba in mutane suka fara zakkowa nasara in Allah da za ta zakkowa kuma da Allah sa ni na ci ni na ci ta kai mun ka kai mu goma sha biyar cikin kasashe Afirka gaba dai Nijar ta zo na harin na harkar taekwondo na kasasu gudanar Afirka sai dai tallafi ne kamar da a ci za a samun tallafi da abin zai fiye hakan ga Allah da. Me yiwa kana da niyyar buɗe wata makaranta haka eh, da eh, horar da nakasassu. Ina da gurin na wanda zan buɗe kamar na nakasassu amma wanda ya ɗauka min hankali na fannin noma tunda shi nakasa iri-iri ce. shi taekwondo ba duka na kasa sai zai iya yin harkar taekwondo ba tunda adadin akwai adadin na kasa amma shi fannin noma da kiyo duk da mutum yake duk komi ƙarfin na kasa shi shine ina da gurin shi ma wannan na in bude kama kungiya ko ko association wadda nakasassu wanda ba su da aikin in zo in koya musu da ake noma da kiyo kenan wanda za a samu hili wanda za a zo ana noma ma ana koya ma nakasassu yanda za su noma da za su kiyo kenan da zai wani abin an koya mutum ko cin gidan shi mutum ya ta koko gidansu mutum na iya dan fara noman shi kadan koko kiyo irin wannan nashi kadan ne in na kaji ne in na bisa shi daga Niger za mu sauka garin Enugu da ke yankin kudu maso gabasin Najeriya inda wani dan asalin jamhuriyar Niger ya dukufa da yunkurin neman abin karewa kansa mutunci bayan da ya rasa wani sashe na jikinsa a bara a sanadiyar fama da wata cuta bakon shirin adamu haruna na alfahari da yadda ya miƙe da harkokin kasuwanci a wani lokacin da aka yi hasashen sabuwar rayuwar da ya tsinci kansa ciki na iya jefa shi a halin mutuwar zuciya kamar yadda aka saba gani a zamanin duhun kai a wajen waɗanda suka fada halin na ƙasa a tantaunawarsa da wakilin muryar amurka alphonsus okorikwe matashi adamu ya fara da yin bayani game da abubuwan da suka faru da shi kawai na yi rauni ne kaɗan kamar na yi wani abu ya kamar ya taɓa na hannu ne kaɗan ya mun ɗan rauni haka abin ba wai ko ya ji ne ko haka ba kawai shi ne wannan farkon abin da ciwon da kawai da san gani daga wannan a hankali ba wani sai kansa za shiga cikin bayan da kansa kin ya shiga kwana biyu kwana uku hudu duka ya wurin ya lalata da yake da zai sake wani amfani a lokacin da jijiyoyi ne irin kamar ya riga ya taba jijiyoyi har kenan ba magana wani ake ya sake yi tun da ya kai guda hudu da ya yi na kenan bakin ya taba wannan kawanta ba kuma shi ke na daina aiki daga lokacin sannan ka kammala cewa ya kamata a je asibiti a yi maganin abun kenan eh da farko na yi akulus na fara zuwa maganin ba zai riga tun da abin ya riga shiga da yawa na farko ko da an ci za a wanke shi ko kuma hannun ba zai iya ba wani amfani da zai to na sake dawo haka na ce kai a lokacin ban yadda da wannan na farko ba na ce kai ba da sai na sake dawo ba na da na sake din kamar wata hudu na sake dawowa gida to tana bayan na sake gida na dawo a cikin wata hudun wannan kuma abin ya sake damuna da yawa yana fitar da ruwa tun lokacin da ya fara ruwan har aka yanke kusan shekara ɗaya da wani abu bai na wani ruwan ba lokacin da farko an ci zamu za a yanke mishi da farko kenan bin yadda ba na sake dawowa kuma da na koma aka yanke hannu a lokacin bara kenan aka yanke hannu eh, bara bara to kuma daga wannan lokacin zuwa yanzu wace sana'a kake yi eh yanzu ya tunda ya shi sana da nake sai daga ne kawai farfishin haka dai ya nan da kawai cikin kago ka farfishin ai kawai ga dai kawai wani drink ne ko biski indomi haka irin kayan wanki haka sauransu su haka kawai mutum ki sayarwa to yanzu ya kake ganin hulɗanka da jama'a a nan ba canza ba inda nake da su da in yanzu ma kuma halwa kan inda to ni ban ga wannan bambancin ba yanzu yanzu wace kira kake ga hukumomi akan halin da ka tsinci kanka ciki ko wasu masu fama da nakasa wani zai ga kamar tun da riga shiga ta harka irin wannan ba zai iya zuwa sana'a da ba zai tanan kawai bayan bakin traffic ne ya kuma ya bara kenan duk kuma na wuce da tana da wahala al'amari na farko wani zuciya shama kuma yana nan da kamar kashe zuciya ne ban wani kawai ya manta zuciya tun da kawai tun da ya san ya fita za a bashi zai yi rayuwa da irin wannan abubuwan kenan kuma nan ba abun yi bane wasu kawai ka ce kashi zuciyan ka ka zauna sai an baka ka kona abu ba haka bane sai sana'an za ka yi ta doko koya take ya fa a ce kawai bara za ka yi tunda ni abin da ga yanzu ka ce zan maka bara gaskiya ba zan iya ba to yanzu ka ce in koma je bakin traffic ko yana bin wani mai bara gaskiya ka gaskiya ba zan iya wannan ba na yi sana'a da dama da yake tana da yawa a ga tunda na ji na zama lugu zaɓen shekara na sana'a amma irin wani ta lebulanci na yi ta. ban da wannan kana da wani buri. Ah, ne ya buri ma san bakin shi. guri daga arewa zan yana da yawa kai dai baka nema a hannun wani baka na sana'a ka ne ka samu ka aiki nan ba wani gudun da ya fi wannan. to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin umaru na mata sa'idu zakaran wasan taekwondo kuma ɗalibi a tsangayar kimiyyar noma da kiwo a jami'ar abdulmumuni ta birnin yamai da adamu haruna ɗan nishar mazaunin garin inugun najeriya da wakilin muryar amurka alphonsus okurukwe ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku sai an jima. Na Allah a gaida sulamin mana barma shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 52 to yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai girma albarkacin azumin watan ramadana sunana Rahutu Muhammad daga Kumasi shekara na 14 years zan karanta muku suratul mujadila a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ورسوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم maka marhaba zuwa wannan wata arziki marhaba muna maka marhaba zuwa wannan wata alfarma marhaba na mai karfafa maka ubangiji ya zati na imani da kai ka mazumin ga mun daki da albarkacin ka da mu fara da bismillahi aka za mu gan karshe kuma da alhamdulillahi welcome the great man muna maka marhabi sharon ramadan makam the great man muna maka mara bisharul Qur'an bayan ya kai ramadana komai na sakewa da gangan jikinka gabobin jikinka shi ta salati yana cewa marabi da zuwanka use of this year Ramadana. I dedicate myself to Almighty Allah. Bana so ta wuce na zo na dinga fama. Bari ka tashi nan da nan na dinga wala. Duk wannan wata mai albarka albarkacin sa ka daure duka shetanai fa mu sani fa Allah ya mana wannan duka yanda za mu kokarta kara bautata masa ya rabi Allah sahili yana mini ciwa zumi ta kusa karshe bana su koma gidan jiya karkije juwa masali ya ramadana karkije karki banni da waye yana mini ciwa zumi ta kusa karshe bana su koma gidan jiya karkije juwa masali ya ramadana karkije banni da kewa To yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. a yau laraba kasar ukraine ta ce rasha ta kai mata wani hari cikin dare da makamai masu linzami guda uku da jirage marasa matuki guda hudu to sai dai an rawaito cewa dakarun rudanar saman ukraine din sun yi nasarar lalata dukkan jirage marasa matukin guda hudu da aka harba a yankunan kemalemski zertomer grovokra da charskesi ana sa ran ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta nato su tattauna batun kudirin samar da kudi dala biliyan 100 domin tallafa sojojin ukraine kudirin da sakatare janar na kungiyar ta nato jan stoltenberg ya gabatar ya hada da shigar neto kai tsaye wajen kula da tallafin da mambobin kasashe ke samarwa dakarun na ukraine wani aikin da amurka ke jagoranta na haɗin gwiwa na kasashe sama da hamsin stoltenberg ya shaida manema labarai a yau laraba cewa abu ne muhimmi a tashi daga dan takaitaccen tallafin da ake sawa ukraine din na dan tallafin da ke zuwa na dan gajeren zango ya zuwa kwakwaran tallafi na dogon zango bisa jajircewa kungiyar ta nato a ranar laraba kotun tsarin mulki ta kasar uganda take amincewa da sauya hukunci kan dokar kasar da ta haramta yin luwaɗi da maɗigo da canza halitta da dangunansu dokar da ta haramta luwaɗin da ta fara aiki a watan mayun bara ta bayyana duk wanda aka samu da aikata luwaɗi zai fuskanci hukuncin ɗauri haka kuma dokar ta tanaji hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da aikata luwaɗi da ke ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato hiv aids da wanda aka samu da aikata luwaɗi da mutanen da aka sa a rukunin masu rauni da suka hada da ƙananan yara da tsofaffi wata gobara ta tashi a wani gidan shakatawa na dare ko kuma club a turance da ke birnin istanbul na kasar turkiya a ranar talata ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 29 wani mutum guda ya samu rauni gwamnan istanbul dawud gul ya ce wutar ta tashi ne a gidan shakatawar a yayin da ake gudanar da aikin gyare-gyare a wurin To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan injiniyanmu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.